This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 60 da mita 25 da mita 16. Kuna iya jin shirye-shiryen namu a ƙasar jamhuriyar Nijar ta FM a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma niyya. Hakanan kuna iya jin shirye-shiryen namu yanzu hakan nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fata kuna nan lahiya da wannan hantsi. Ba labaran duniya, sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da hantsi ga cikakkun labaran mai karantawa Grace Alheri Abdu. mataimakin shugaban ƙasar saliyo samuel sam sumana ya tsaida shawarar killace kansa na tsawon kwanaki 21 bayan da ɗaya daga cikin dogarawansa ya rasu da cutar ebola sam sumana ya shaida wa kamfanin dillancin labaran reuters cewa na tsaida shawarar killace kaina ne sabili da ba na so in yi wata kasada kuma ina so in zama abin koyi ina cikin ƙoshin lafiya kuma ba ni da wata alamar cutar likitoci sun ce kwayar cutar ebola tana daukar kwanaki 21 ne a jikin mutum kafin ta bayyana an samu ƙarin yawan waɗanda ake samu ɗauke da kwayar cutar cikin makonni biyu da suka shige a afirka ta yamma bayan raguwar yaduwar cutar hukumar lafiya ta duniya ta tabbatar da samun sababbin waɗanda suka kamu da cutar 63 makon da ya shige a saliyo shugaba ns bai kuroma ya sake kafa dokar hana zirga-zirga da kuma ɗaukar waɗansu matakan ƙayyade tafiye-tafiye a ƙasar da nufin rage cuɗanya tsakanin fasinjoji a kwale-kwale da tasi-tasi da kuma waɗansu hanyoyin sufurin al'umma. Cutar Ebola ta kashe kimanin mutane dubu goma a ƙasashen Saliyo da Gini da Liberia cikin sama da shekara guda, da kuma waɗansu ma'aikatan jinya ƙalilan da wasu a ƙasashen yammaci da dama. Hukumomin ƙasar Rasha sun ba da umarnin gudanar da wani gagarumin gangamin hamayya a birnin Moscow yau Lahadi na tunawa da shugaban hamayya Boris Nemtsov da aka yi wa kisan gilla. Dama da yana shirin jagorantar gangamin ƙin jinin yaƙi da shugaba Putin da kuma yaƙi a birnin Moscow. a maimakon haka kimanin mutane dubu hamsin ake kyautata zaton za su halarci gangamin domin karama mutumin shugaban amurka barack obama ya bayyana a matsayin gwarzo dan gwagwarmayar kara hakkin al'ummar kasar rasha yan sanda suna farautar yan bindigan da suka harbe nan sau hudu daga cikin wata mota lokacin da yake tafiya da kafa tare da wata mace kan wata gada da ke birnin moscow ranar juma'a da dare taku kaɗan da kremlin macen kuma dai bata ji rauni ba shugaban kasar rasha vladimir putin ya ce harin yana kama da kisan sojan haya wanda ya bayyana a matsayin takala kremlin kuma ta bayyana cewa shi da kansa zai sa ido a gudanar da bincike Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya bayyana jiya Asabar cewa yana girmama shugaban Amurka Barack Obama kuma yana goyon bayan dangantaka ta kud da ke tsakanin ƙasarsa da Amurka sai dai ya ce batun tsaron ƙasar Isra'ila shine abu mafi muhimmanci a gare shi. Mr. Netanyahu ya tafi aikin ibada na ba sabon ba inda ya yi addu'o'i a wurin ibada mafi tsarki a birnin Kudus da ake kira Western Wall kafin ziyarar da zai kawo Washington cikin wannan makon da ake cece kuce a kai. Firayim Ministan Isra'ila zai yi jawabi a wani zaman Majalisar Dokokin Amurka na haɗin gwiwa ranar Talata. Bisa gayyatar kakakin majalisa John Bena mai yiwuwa ne kuma ya kushe batun neman cimma yarjejeniya kan ayyukan nukiliyan ƙasar Iran. Ya faɗa jiya Asabar cewa hakkin da ya rataya a wuyana shine ba kawai kula da yanayin ƙasar Isra'ila ba, amma da makomar Yahudawa mu tashi mu ɗaga muryarmu. mu. da yake an baton batun kisan gillan da 'yan wato 'yan bangan wariyar al'umma na nazi suka yi wa yahudawa ya ce shekaru takwas da suka shige babu wanda yake iya tada murya yayin da ake kulla makarkashi ya hallaka mu yau akwai kuma hakina ne amma da abokan amurka da abokan ƙawancenta ƙasashen da ake kira 5 plus 1 suna neman hanyoyin cimma matsaya ne da iran da nufin hana ta kera makaman nukiliya Firayim Minista Netanyahu ya ce yarjejeniyar ba za ta zama alheri ba domin za ta ba Iran sassauci da ya yiwu ya iya ba ta damar kera bom. Ya ce wannan yarjejeniyar tana da hatsari ga ci gaban kasancewar ƙasar Isra'ila. Gwamnatin Obama ta jaddada cewa ba za ta kyale Iran ta kera bom ba, ta kuma jaddada aniyarta ta tabbatar da tsaron Isra'ila. sai dai ta bayyana rashin jin daɗin yadda shugaban jam'iyyar republican bena ya gayyaci prime minister ya yi jawabi ga majalisa ba tare da shaida fada white house ba tukuna to kuna shan labaran nan ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc shugaban ƙasar ukraine petro poroshenko ya bayyana jiya asabar cewa 'yan awaren da rasha ke marawa baya suna ci gaba da kai hare-hare kan waɗansu sassan ƙasar abin da ya keta yarjejeniyar tsagaita wutar da aka cimma watan da ya gabata. Mr. Poroshenko ya yi wannan zargin ne lokacin da ya magana da mataimakin shugaban ƙasar Amurka Joe Biden ta wayar tarho. Ya ce an yi harbi kusa da birnin Donetsk da ke ƙarƙashin 'yan aware da kuma birnin Mariupol da ke da har yanzu yake ƙarƙashin ikon gwamnatin ƙasar Ukraine sai dai yana fuskantar barazana. Mr. Poroshenko ya ce an ji wa dakarun ƙasar Ukraine launi. Jaridar ƙasar Ukraine Sedonia ta buga wani rahoto cewa hare-haren da aka kai kusa da Donetsk ya kashe wani mai ɗaukar hotonta ɗaya jiya Asabar. Ta kuma bayyana cewa ya mutu ne a wani artabo da aka yi a ƙauyen Biski. yarjejeniyar da aka cimma ta buƙaci dukkan ɓangarorin su tsagaita wuta su kuma janye manyan makamansu da tankokin yaƙi daga bakin daga. Mr. Poroshenko ya bayyana ranar Juma'a cewa rundunar sojojinsa za ta mayar da manyan makamanta bakin daga a gabashin Ukraine idan aka ci gaba da tashin hankali. A shirye kuma take ta tinkari abokan gaba. Labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai ku gyara zama ga abu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa. Nagari na kowa. Cikin shirin muna da rahoto kan wata makarantar tarayya a Huntuwa wacce gobara ta hana sakat. A jihar Taraba an kafa makarantar farko ta share fagen shiga firamare. sannan mu ji shirin duk wanda ya iya karatu da rubutu ya ilmantar da makwabcinsa. Mu sake koma a jalingo domin mu ji muhimmancin ilmin sana'o'i. Masu assalamu alaikum da fatan kuna hantsi lafiya. Rahoton da za mu buɗe shirin da shi a wannan mako shi ne batun gobara har sau goma sha biyu da ta'addabi makarantar share fagen shiga jami'ar Ahmadu Bello ta Zaria da ke garin huntu a jihar Katsina. Gobara an fara ta ne daga shekara ta dubu biyu da goma sha ɗaya. Matsalar ta kai yanzu wasu iyaye sun fara ɗari-ɗarin tura 'ya'yansu wannan makaranta. Duk da haka shugaban makarantar Farfesa AK Zubairu ya kira ga iyaye cewa kada su yi ƙasa a gwiwa, domin makarantar tana bakin ƙoƙarinta na magance waɗannan matsaloli. Kamar da za ku cikin wannan rahoto da wakilin sashen Hausa Zaharaddin Sani Huntuwa ya aiko mana. Initially da we thought two possible causes ne, sabotage then the issue of sexual abuwa. To amma kuka zauna kuka daga ci daga 2011 zuwa yau an yi wuta so goma sha biyu SBRS. Guda takwas lokaci na ne cikin guda sha biyun nan guda shida a highly uh, devastating. Yanzu muna da blocks uku na ɗalibai na farko gidan mata wanda yake containing 315 students na biyu gidan maza wanda yake containing 240 say this last one they for 270 students. Muna iya bakin kokarin mu muje wajen wannan muje wajen wannan mai rage murya unfortunately abin da ya sa makarantar kusan kowane northern state yanzu kokari suke suka fana kuma wurin mu suke zuwa muke ba su bulu ni yanzu abin da ke ce kun ga makarantar nan ta fara da ɗari bakwai da aka zo aka facing out at the sciences. Na zo akwai population na ɗalibai about 1,800 plus. Tsohon kwamishinan ilimi na jihar Katsina Alhaji Babaje Ibrahim Funtuwa ya ce daraktan makarantar ya gyara zaman shi da malaman kuma maganar gobara za su ci gaba da addu'a. Kai darakta kana da matsala tsakaninka da abokan zaman saboda haka mu iyaye ne dole mu gaya maka kuma ka san yadda za ka yi kai ne babba ko kana da gaskiya ko ba baka da gaskiya mu a wurin mu babban juji ne kai za mu ɗora ma ka yi ƙoƙari ka gyara ka da malaman magana ta gobara abinda za mu ce ko aljannu ne ko yara ne ko mawaye ba zai gagara Allah ba mun miƙa shi ga malaman mu za a roƙi Allah shugaban kalmar hukumar funtuwa barista Zaid Abdullahi shi ma yayi nashi tsokacin mara sakamakon gobarar da take faruwa a makarantar aka ce mana ga gobara nan sarkin wasu kira ba ma mota gobara ba ce na ce ta ruga addu'a dan Allah dan annabi ta kai dauki tana zuwa motar nan haka aka yi mata ratsa-ratsa ma'aikatan aka je masa roni suka dawo ma'aikatan mu suka ce gaskiya ba za su ƙara koma wannan makaranta ba rashin wallahi ba ku ba in dai lokacin gamin kuke ba aiki haka ma sa kara bani ƙarin gwiwa ta kanta motar da take kashe gobara na ce a gyara ta kuma na ce a ma'aikatan nan su tsaya 24 hours duk sanda aka samu aka samu gobara ko ina nan sarki bai kashe wayar shi wallahi da ya bugo mun 24 hours za su je wurin na ce gari ita ma mota a kona ta dan ba mu san wanda za a kona ba aure in ma abun ya tsaya a mota mun gode ma Allah da ƴaƴan mu su kone ko kuma ƴaƴan su kone in za su kona ta ne su kona ta to amma Allah da a cikin irin haka ban sha ba ni kaina akwai test din da aka rubuta mun cewa idan na kuskura na ƙara tura mota a wannan makaranta za a kashe ni wallahi billahi nace you should go ahead abin da aka sa haka yi na fara rayuwa ta ba hannunka take ba hannun Allah take kuma ina tabbatar maka in yanzu ma kuka je in ma kuke sa gobara ku je kusa yanzu ma za ku ganka kuma in ina gari ma zan shigo gaban mota in Allah ya dace za a kashe wannan gobara kaga ita karanta wannan makaranta kamar yadda muka sani mun gode ma Allah da Allah ya yi ta a karamar hukumar amma ba a karkashin karamar hukumar mu take ba ya kamata a ce an samu irin wannan gobara mun ba da gudunmawa ta ba wanda ya bada irin ta to amma alhamdulillah na ji daɗin bayan da su gabata akwai wani wanda ya magana cewa irin matsatsi da ake. kasan yau ko uba ne kana da yara sai kai a hankali shirya wasu tana hannun Allah ba ka yi shirye da su wannan ni ga ne ba jiyo ba na taɓa zuwa dan da zan mutu na kawo can ka samu wasu yara yan mata uku a ina kuke suka ce a SBRS mu je in kai ko suka ce ba ta zuwa saboda me saboda sun wuce ko kare shi da rabi ne suka ce ko bakwai saboda haka dan Allah dan annabi inda ko inda zan kai su mu kwana da su mu kai su mu kwana da su ba su ko su ni waye ba domin ka sa doka ka ce shidda in ta yi ka ta shigo su ko motar ce ta lalace sun dawo cikin wannan matsalai kaga ka guji wata matsala kuma ka je cikin wani bala'i to dole irin wannan abubuwan sai mun rika dubawa a rika sassauta irin wannan abubuwa security yana da anka a nan gurin za a samu yaro anka. makaranta haka zo kuma a ɗauka kamar A level ce malam Bashir Gamji shine jami'i mai kula da tarbiyyar yara a makarantar ya ce sakamakon tashe-tashen wannan gobara da yana zargi matsala ce da Allah ya jarrabe mu da ita mu gaggance hanyar kokarin hana matsalar gaba da kuma kokarin gyaran abin da ya faru amma duk abin da ba ku zato abin da ake yi a Isbel kuma tarbiyar yara wallahi ana yi kuma abin da ba ku zato zai iya faruwa domin me wayannan mutane kungiya ce ta musamman zancen ana zargin jinnu ko mutane ko waye to ku daina zargin jinnu domin a wurina an samu alama ga yanan an shiga cikin bayi wurin lamfonda an ciro lamfonda ta wurin a kokarin kunna wuta yara suka hango shi suka gani ya suka taho ya ruga da gudu suka bi shi da dare na wuta wuta suka zo suka shi ya faru a block aka yi kokarin kai kunna wutar nan an sa abin me yake cewa abin tabarma an cusa cikin sili an kunna wutar ta fara kamawa aka zo aka kashe ko ba ka aika cewa wutar lantarki ce ma'aikatan da suka shayi wuta wanda babu zato akwai su a wurin suna bakin kokarin su abin da shayi wutar lantarki kai hankali ma lokacin ne wuta ke faruwa ba wutar lantarki. Tsohon daraktan ilimi na shiyar funtuwa a ma'aikatar ilimi ta jihar Katsina Malam Muhammad Isa ya faɗi na shi. tarbiyya ko kuma yaran da suka gagari iyayensu wasu ma sun yi wata makaranta a wata irin wannan makaranta a wani wuri wasu ma sun yi university a wani wuri saboda ba su da result ɗinsu amma ba sun samu result ɗin iyayen sai su matsa cewa suna son su zo nan. to sai suka zo nan gurin da matsawa iyayen suka zo aka ɗauki ta wancan hanyar da ba hanyar da ta kamata ba kaga komai na iya faruwa na biyu ana iya samun yaran nan ƴaƴan masu halin nan za a zo a ba ruga na an ba shi dubu ɗari dubu ɗari biyu da shi kuma wancan uban shi dubu tamanin ko dubu arba'in ya yi komai da shi ya ya kashe kaga za a samu matsala a nan gurin sannan wannan ɗan ɗan wanda shi uban shi da ƙyar maka da kuɗin registration kila ma mu muka yi ma registration. sarkin maskan katsina hakimin funtuwa alhaji sambo idris sambo ya ce a diba kowane bangare domin samun maslaha a wannan al'amari. cewa junnu ne kamar ai akwai malam umar da zai magana yace gaban shi wannan wuta duk da kaga shi malam bishir ya nuna cewa akwai zahiri wanda aka kokarin a kama wanda ana ganin suna kokarin sashi an san da wannan an gani kuma ana nan ana bincike kan wannan bangaren to amma kuma akwai wanda in kamar yadda shi magana da su shi ya ga zahiri da ganin shi ya san cewa ta hikahin dan adam zaradin sanufuntuwa sashen hausa na murya amurka daga katsina Yanzu kuma sai jihar Taraba, inda a karon farko ‘ya'yan talakawa kamar ‘ya'yan masu hali su ma za su fara amfana da shirin makarantun share fage na shiga firamare a jihar baki a jihar kamar yadda wakilin sashen Hausa a yankin Lawal Sani Kona ya aiko mana. Sauti da kuke ji na yara ne a ajin share fagen shiga firamare da ke makarantar firamaren gwamnati da ke Howai da ke kusa da Jalingo cikin jihar Taraba. ganin ba safai ake samun ajin share fagen shiga firamare a makarantun gwamnati ba yasa na tambayi shugaban hukumar ilmin firamare bai ɗaya na jihar taraba mr hilkiya buba jona dalilar kafa wannan makarantar bincike ta nuna cewa yaran da sun fara makaranta ta wajen wannan share fagen ɗin tun suna ƙanana sun fi fahimta sun fi iya karatu da rubutu sun fi ganewa Eh, fiye da wayanda suka fara ba su samu wannan eh, abinan tun da suke na kanana ba ko ba komi idan mutum ya yi makaranta ya gama mu ce ya ɗauko ya gama zuwa shekaru shida bayan ya gama ya kamata ko ba komi a ce yana rubutu yana karatu inda wannan ne ma kawai ya samu to alhamdulillah a halin yanzu gani cikin ɗaya daga cikin waɗannan azuzuwan Na tambayi malama Lina Ishaya ko menene babban matsala da ke fuskantar koyawa yara karatu a ajin share fagen shiga firamaren. Uh, eh, as for now, we don't have enough textbooks. a yanzu dai ba mu da isassun littattafai ba mu da isassun littattafai za mu iya raba kowane ɗalibi don ya dubi hotuna da ke littafinsa ya kuma karanci abin da aka rubuta a kai Na kuma tambaya ko waɗannan yara na gane abin da ake koyar musu. Yes, they are picking up. In fact, they are doing better Parai, than other Suna sa himma. A cikin gaskiya, sun ma fita ƙwararrunsu kamar yadda ka gani da kanka. Suna iya karanta kalma da baƙaƙe biyu, uku, har ma da masu baƙaƙe hudu. Har ma sukan iya karanta furuci masu sauƙi. jama'a da dama na ganin samun karatun share fagen shiga firamare zarafi ne da ka samu ga masu hannu da shuni amma samar da wannan dama ga 'ya'yan marasa galihu a makarantar gwamnati irin wannan dama ne da ya kamata ya samu ba a zababbun makarantu kaɗai ba amma ga dukkan makarantun gwamnati lawal sani kona muryar amurka daga jalingo Yanzu za mu koma Katsina inda sashen ilimin manya ya bullo da shirin makwabci da ya iya ya koya wa makwabcinsa wadda bai iya rubutu da karatu ba. Shirin da a turanci ake kira Ichuwan Tichuan Babban darakta hukumar Ahmed Ahmed Doki shine bayyana haka wata hira da suka yi da wakilin sashen Hausa Zaharaddin Sani Huntuwa. Tsarin ilimin manya na ƙasa wadda aka ba mu wajen wadda ta ba da dama each one teach one. Duk mutum wanda ke gidan duniya na inda ya iya karatu da rubutu to ya kokari ya koyar da ɗaya na kusa da shi ko kuma ya koyar da al'umma na kusa da shi. Imma shi da kanshi zai koyar da su ko ko ya biya kuɗi a kawo malami a rika koyarwa yana biyan shi ko kuma ya rika ba su gudunmuwa kayan aiki a duk kusa da shi. shi ya sa muke son duk masu hannu da shoyi da Allah su taimaka ko dai su buɗe azuzuwan nan ko kuma su taimaka da kayan aiki na kusa da su su amfana to haka muke wata. to shi wannan karatu da kace kowa karanta da na kusa da shi wato each one teach one a turance to kun yi wata fadakarwa ga al'umma akan wannan sabon tsari da kuka fito da shi duk wani taron da za mu je na ma'aikatan ilimin manya za mu sanar da su wannan each one teach one strategy ne na ƙasa tsari ne wanda ake so kowa kowane al'umma su rike wannan a rai shirin kowa ya koyar da na kusa da shi wanda kuka bullo da shi kun ce kun shiga lungu-lungu da saƙo-saƙo da ke faɗi wannan jiha ta katsina kuma kun faɗakar da mutane akan wannan tsari to ya kuka ga karɓo shi da su jama'a ko kun samu wasu nasarori karɓo shi ai ka san idan ka sanar da jama'a sai ka ɗan saurara ka ji yaya masu hannu da shirin za su taimaka su dai jama'a na kusa suna bukata saboda akwai da yawa wasu ƙungiyoyin za ka je ka tadda su da kansu suka bude aji za su ma rubuta mu takarda gaskiya mun bude aji sai mu ce a ina aji yake su rubuta mu sai mu je mu kai musu ziyara Ni yana cikin irin wannan zagayen da idan muka kai musu ziyara za mu je mu tadda sun ɗanyi wasu abubuwa to mu kuma sai mu taimaka cikin kayan da gwamnati ta saya sai mu ƙara musu to kaga diyoyinci sun karbi irin wannan suna yin ƙungiyoyi suna yi to kuma banda ƙungiyoyin muna son masu hannu shunin kuma su taimaka babban daraktan ya ce sun bi wani tsari bana na juya azuzuwan mata to wannan shekarar sai Allah ya kawo mu yanayi wanda ake so a haɓaka ilimin mata yara mata haka da sauransu sai muke so mu dan mu dan juya azuzuwan namu zuwa wannan fagen yanda azuzuwan mata za su dan shekara saboda sun yi bukata kuma azuzuwan nan na bana yadda hukumar ilimin manya ta ƙasa ta tsara wannan jiha gwargwado tana bin wannan tsari saboda wannan tsarin da ake so ilimin na mata din kuma a ba su sana'o'i bayan a koya musu kuma a ba su sana'o'i to duk wannan shi ke sa muna zuwa muna yan gyare-gyare azuzuwa lunguna-lunguna duk inda gani shi yasa ba mu zama ka ce ah, mata kuke ba wani fifiko a wannan shekara waɗannan mata azuzuwan sun kai kamar nawa a faɗi wannan jiha wato azuzuwan mata ko a da dama duk yawan azuzuwa muna da kusan rabin su na mata ne misali wannan ilimi na farko wanda muke da azuzuwa ɗari uku na basic kusan na mata ɗari da hamsin ne na maza ɗari da hamsin azuzuwan rediyo muna da ɗari talatin da shida tamanin kusan na mata ne sannan akwai azuzuwa da yawa wanda zaka tadda matan za su hidara to a yanzu duk muna so mu ƙara wannan yawan ya zamanto na mata ya yawa saboda akwai yara 'yan mata wanda ba su iya rubutu da karatun ba ba su je wancan karatun ba to kamata ya yi kahin su yi aure ko su yi gaba kamata ya su da ilimin su shi yasa muke dan bude masa irin wannan a kauyuka ka ce azuzuwa rediyo gina mai sanar su ji ya wannan ajin rediyo yake azuzuwan rediyo da muke da su wani tsari ne wanda hukumar ilimin manya ta ƙasa ta kawo na tsarin eh, karatu ta hanyar rediyo wanda mai koyarwa a gidan rediyo yake suna ba da lokutan da ake saurari kamar munan jihar a ah, duk sati ana ba mu sanar shidda laraba alhamis juma'a asabar duk akwai ranakun kuma su ɗalibanmu da ke can ƙauye ko mu na garuruwa sun san lokutan wannan gwamnati ta ba da rediyoyi ka san wannan raba kaya da aka yi mai girma gwamna ya sayi rediyoyi da yawa kwarai an kai azuzuwan nan to duk suna can wani ma za ga gona zai ta yi da rediyon shi wani lambu za ya da rediyon shi yana saurari da lokacin darasi ya yi zai buɗe gidan rediyon katsina sai ya ji darasin shi kuma malamin shi can kuma shi ma ya ji sai ya tefin idan ya tefin za su zo duk gaba ɗaya su haɗu ranar asabar a wata santa to nan za a yi nan za a danna kasar ɗin a sake maimaita wannan darasi da aka ji a rediyo kowa ya jiyo shi malami kuma ya jiyo shi sai a zauna sai a yi nasabar karatun a yi aiki a yi rubutu a yi komi nan shine mitin point to ya kuke auna fahimtar su ta wannan karatu na rediyo kuna gane lalle suna gamsuwa da ko karuwa da wannan karatu ta rediyo kwarai kau ai tsarin ya ba da dama yi gane irin wannan a kowane lokaci na ɗaya dai shi mai koyarwa da ke tare da su a kullum yana musu tambayoyi a rubuce ko a tambayi duk kuma suna ba da ansa sannan na biyu duk bayan wata uku muke face face ne duk bayan wata uku muna ba da wata jarabawa daga nan herkwata a rarraba a zuzo a je a yi a zo a diba a gyara a gani su mutum nawa suka ci mutum nawa ne ba dan samu nasara ba sai kuma a maimaita shirin haka muke ta yi duk shekara so duk cikin kamar yanzu wannan tsarin na rediyo kusan jihohin nan talatin da shida da muke da su kasan nan ba su wuce jihohi guda hudu da ke yi ba wanda katsina suna ciki har yanzu katsina ba taɓa tsaya ba tun da aka fara wannan tsarin gwamnati sai kayan aikin wannan tsarin kuma ta ba da ta ba da kudaden malamai a kowane wata na wannan tsarin kamar bangaren masu hannu da shuni wannan ma'aikatar taku tana ku samun wani tallafi daga gare su eh gaskiya muna son mai kira ga wannan saboda shi tsarin ilimi gaskiya sai ana samun gudunmuwa daga masu zaman kansu masu hannu da shuni da sauransu zaradin salifin tuwa sashen hausa na murya amurka daga katsina a najeriya To wannan karon ma za mu koma Jalingo, inda ake nazarin cewa rashin ilmin sana'o'i yana daga cikin dalilan da suke ƙara janyo rashin ayyukan yi. Amma abin bakin ciki in ji masana, waɗanda suka yi karatun sana'o'in suna fuskantar ƙalubale. A cikin wannan rahoto masana harkokin ilmi suna kira da a ƙara mai da hankali kan ilmin koyon sana'o'i. Kamar yadda sunan makarantar ya kasance, kwalejin kimiyya da fasaha, muna da kimiyya kala-kala. muna koyar da electrical electronics muna koyar da kafinta kin makanikanci mm. muna gini Shugaban kwalejin fasaha da kimiyya na jihar Taraba, Mr. Gladson Dogo Sallah, ke kiyasta irin darussa masu koyar da sana'o'i da makarantarsa ke koyarwa. Najeriya na fuskantar matsalar yawaitar ilmi da bai kunshi sana'a ba, inda dubban ɗaruruwan matasa da suka kammala karatu ke rasa aikin yi. Wannan al'amari da ya samu tushe daga tsarin ilmin mulkin mallaka inda aka mai da fifiko ga aikin akawu da malanta ya sa na nemi ra'ayin masana a fannin ilmi kan yadda Najeriya za ta ceto al'ummarta daga wannan gadon mulkin mallakar. Da farko ga shugaban kwalejin fasaha da kimiyya na jihar Taraba, Mr. Gladstone Dogo Sallah. To, yadda yadda muka maka samu kanmu yanzu shine cewa to yanzu duk yaron da ke tashiwa ya kamata a bashi tarbiyyar da zai iya hada aikin hannu da kuma aikin boko eh, so ni a gani na fa za yara za su iya su hada wadannan abin biyu zai fi taimako sosai ya fi yaro zai tashi daga firamare ya kamata musamman colcating abin nan na yara su soma fasaha kimiyyar harkin hannu kamar da muna yin shi a craft ne yaro ya iya tsana ya samu abinci kenan in zai iya hada tsana da kuma boko ya fi alheri alhaji ilyasu kirim masani ne a fannin ilimi ya kamata a juyo a ɗauki wasu darussa na ayyukan hannu wanda kan a ce yaro ya gama sakandare dai zai zamanto ya lakanci wani abu na sana'a saboda in ya gama ya iya dogaro da kanshi ba wai tare da ya nemi aikin gwamnati ba Dr. James Diba na Jami'ar Gwamnatin Tarayya da ke Wukari ya ce sabuwar manhajar ilmi ta ƙasa ta tanar da darasin sana'a da kuma kasuwanci wadda a ganinsa in aka aiwatar a dahirce zai magance matsalar rashin aikin yi ga matasa. a yanzu haka gwamnati ta yi introducing what is called entrepreneurial studies a curriculum na Nigerian institutions duk universities polytechnic and colleges of education fatan gwamnati shine kada yaro ya je depending akan abin da aka karanta da shi yaro na makaranta yana koyon ilimi ya fita ma ba aikin gwamnati zai yi eh, abin da ya koya a makaranta sai ya rely na kai idan har kasar Najeriya za ta shiga sahun kasashe da suka samu bunƙasa da wurin masana'antu da kuma kimiyya zai zame dole ne ta sanya koyon sana'a cikin manhajar ilminta ba sawan kawai ba amma tabbatar da samar da isassun malaman darussan fasahar sana'a da kuma ma na'urorin koyar da sana'o'in. Lawal Sani Kona, muryar Amurka daga Jalingo. Masu aro abin da ya samu kenan cikin shirin nagari na kowa a makon nan sai kuma makon gobe da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamun na madadin dukkan wakilanmu da kuka ji da kuma Kiba Hiro Diodo ne wanda ya daidaita sautin shirin a nan nisa habu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku sai makon gobe. kahin mu karkare ga takaitattun labaran duniya. Mataimakin shugaban kasar Saliyo Samuel Sam Sumana ya tsere shawarar killace kansa na tsawon kwanaki 21 bayan da ɗaya daga cikin dogarawansa ya rasu da cutar Ebola. Sam Sumana ya shaida wa kamfanin dillancin labaran Reuters cewa na tsaye da shawarar killace kaina ne sabili da bana son yi wani sakaci kuma ina so in zama abin koyi. ina cikin ƙoshin lafiya kuma ba ni da wata alamar cutar hukumomin ƙasar rasha sun ba da umarnin gudanar da wani gagarumin gangamin hamayya a birnin moscow yau lahadi na tunawa da shugaban hamayya boris naltsov da aka yi wa kisan gilla dama dai yana shirin jagorantar wani gangamin ƙin jinin yaƙi da kuma shugaba putin a birnin moscow a maimakon haka kimanin mutane dubu hamsin ne ake kyautata zaton za su halarci gangamin domin karama mutumin da shugaban amurka barack obama ya bayyana a matsayin gwarzon dan gwagwarmayar kare hakkin al'ummar ƙasar rasha Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya bayyana jiya Asabar cewa yana girmama shugaban Amurka Barack Obama yana kuma goyon bayan dangantaka ta kudda kudda ke tsakanin ƙasarsa da Amurka sai dai ya ce batun tsaron ƙasar isra'ila shine abu mafi muhimmanci a gare shi da takaitattun labaran nan muka kammala shirin namu na yanzu sai kuma da la'asar idan allah ya gwada mana ku sake jin wasu shirye-shirye yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da shirin ni ce taku halima jumrau daga nan birnin washington dc ke muku fatan alheri ku huta lahiya thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.